A ranar Litinin ɗin sha biyu ga watan Rabi'ul Awwal hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas al'ummar musulmi a sassa daban-daban na duniya ke gudanar da bukukuwan maulidi domin nuna murnar zagayowar ranar haihuwar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Al'ummar musulmin dai kan yi amfani da wannan rana wajen yin addu'o'i da karatun Alƙur'ani mai tsarki da kuma yin sadaka. Liman Shehuri Rimaye jigo ne a ɗariƙar Tijjaniya a jihar Niger ga abin da yake cewa akan wannan rana ta Maulidi. Daren haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haihu shi ranar 12 ga wata ne to a musulmi sai zo ga cewar za su yi murna da haihuwan wannan fiyayyen abin halitta wanda an ce kamin zuwan shi duniya tana cike da duhu tana cike da jahilci to da aka haife shi Allah sai sanya duniya ta haske gaba daya kuma aka yaye mana dubbai guda biyu na kafirci da jahilci. Su ma dai matasa na yin amfani da ranar maulidin wajen gudanar da waƙoƙin bege domin nuna yabo ga fiyayyen halitta. To amma a gefe guda ga abin da liman shehu rima yake cewa ga waɗanda ke ɗaukar bikin maulidin a matsayin bidi'a. A cikin musulmi akwai waɗanda suke ba su yarda ba ba su ma ɗauke shi ma addini ba ne ma'ana kamar wani bida'a ne to wannan yana suna da hujjojinsu wanda suka dogara da shi kaga ba za ka iya wani magana a kansu ba sai in ka ji hujjojinsu Gwamnatin jihar Niger dai ta taya al'ummar musulmi murnar bikin maulidin sai dai a gefe guda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya gargaɗi masu yin jerin gwano su rufe hanya domin kaucewa shiga haƙƙin wasu. e ralin nan kan kawo matsaloli abin da ya kamata in za a yi rali a yi magana da hukuma su safety da 'yan sanda. su za su ba da escort sannan ka a tare rali hanyar nan gaba daya sai a koma gefe a yi saboda shi wanda bai cikin rali kaga ba shiga hakin shi ba amma an tare hanyar nan gaba daya an shiga hakin wanda bai cikin rali an shiga hakin wanda ma ba musulmi bane an shiga hakin wanda kima ba marun shi wuce yake ba kyau ana shiga hakkin mutane. A Najeriya dai akwai hutu ga ma'aikatan gwamnati a ranar Litinin dinnan nan da gwamnatin kasar ta bayar albarkacin Maulidin.